A yayin wani taron masu ruwa da tsaki a Kano kungiyar ta ACF ta fukaci manyan joji-jojin jihohin Najeriya musamman na yankin arewacin kasar su ƙara kaimi wajen ganin doka ta yi aiki a kan mutanen da ke satar yara ƙanana su sayar da su a yankin kudanci bayan sauya musu suna da addini. Dr. Gwani Umar Faruk da ke zaman shugaban kungiyar ta ACF a jihar Kano ya yi ƙarin bayani akan makasudin taron. makasudin wannan taro ya taso saboda ‘yan sanda da suka ba da labarin yara guda takwas ‘yan Bauchi da aka sato aka kasu Kano aka haɗa baki da waɗansu masu unguwanni suka canja musu takardar haihuwa suka canja ranar haihuwar aka tafi aka sayar da ɗaya naira dubu ɗari hudu da tamanin a Lagos. To irin haka ya faru da yawa a da abin da yake damun mu shine sai 'yan sanda su kama mutum su kai shi kotu sai a sake shi. Hajiya Aisha mai jama'a da ke wakiltar mata a kungiyar ta ACF bayan nuna damuwar mata dangane da wannan al'amari ta fayyace mataki na gaba da suke burin ɗauka. Wani mataki na gaba dai mun tura gwamnati sannan kuma su kansu community leaders mun ba su assignment sannan yan majalisun mu za mu je mu zauna tare da su sannan judiciary su ma za a zauna da su za zaka ga an kama mutum mai laifi da irin wannan halifin amma sai ka ji magana ta shige sai mu rasa aina abun yake ina gizo yake saka sannan yan sandan mu su ma dole za mu sake zuwa shi dama shi CP yana ba mu haɗin kai a cikin wannan kungiya mu ma muna da namu sakacin amma idan ka lura poverty duk shi yake jawo mana wannan abun inda yau kuma a ce yan majalisun mu sun waiwayi iyaye mata ana bunƙasa musu sana'a ana tallafa musu wallahi duk irin wani abun ba zai faru ba amma sai gani cewa mace a gida ta zauna ba cin yau babu na gobe sannan mai gida ya shura takalmi ya fice ya zace da yara so dole irin wannan ishu din ya kamata a duba a ga ya za a tallafa wa mata mace tana zaune a gida za ta da yara ba dole ta aiki yaro waje je ya siyo wani abu ko ya tallan wani abu to an a irin wannan sai ga an ɗauke yaro tana da yanda za ta yi a gida wannan duk abu zai faru ba. Taron dai ya kunshi sarakunan gargajiya na Ibo a Kano da Benin da kuma su na yankin Yarabawa mazauna Kano inda har ma basaraken na Ibo ke cewa. Sunana Chief Ifeanyi Nwaimo. Wannan magana kidnapping da yara suna ɗauke waya yana damun shi yana kawo wahala a cikin jeri Kano muna so sai a haɗu sai a cire wannan ba daɗi hannunmu ba ciki amma mu suna cikin wahala kuma saboda mu suna girma a nan ya kamata sai yanzu sai a cire wannan wahala ya zama ɗaya a Najeriya. Ana ta ɓangaren Majalisar Masarautar Kano ta ce wani lokaci a nan gaba za ta tashi wata tawaga ta musamman domin ganawa da sarakunan yankin Ibo a can kudancin Najeriya kamar yadda wakilin sarkin Kano a wurin taron. Sarkin shanun Kano Alhaji Shehu Muhammad ke faɗi. Lalle nan gaba za a tura tawaga mai ƙarfi zuwa sarakunan su domin su masu cewa yadda ba sa son wani abu ya taɓa su na rashin daɗi kuma ba ma wani abu ya taɓa. mun karɓe ku a matsayin baƙi na amana to mu ma a karɓi baƙi na amana a can yadda muke muku a nan kuma ku mana wannan tawaga lalle nan gaba za ka ga an yi ta A baya-bayan nan dai matasa a Kano sun so yin zanga-zangar lumana domin nuna ƙin jinin wannan ta'ada ta sace yara a arewa domin sayar da su a kudanci, amma dattawan garin suka dakatar da su. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.